ويقولون سبحان صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه dan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ya wannan rana ta talata sha ɗaya ga watan tara watan ramadan hijira ta mazo sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1443 yau ita ce ranar 12 ga watan hudu shekara ta 2021 Allah barko ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci idan ɗan uwa ba mace ba a jiya mun yi karatu cikin aya ta ɗari biyu 224 a suratul bakara da wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yi mana bayani dangane da abin da ya shafi rantsuwa ko wanda aya ce da take magana a kan rantsuwa to har yau ma aya ba ita ma tana bayani ne akan abin da ya shafi rantsuwa aya ta 225 cikin suratul baqara Allah ta'ala ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله بالله ظلمكم والله غفور حليم تجيا من جك ma'anar wannan aya Allah tabaraka ta'ala ya ce baya kama mu da ya fassar rantsuwa da muka yi rantsuwa ya sassa ha wallahi kuwa wallahi tallahi mutum ya saba da rantsuwa a bakinsa irin wannan rantsuwa ya sassa Allah bai kama mu da ita amma yana kama mu da abinda. zuciyar ta kulla Allah ta'ala yana kama mu da abinda zuciyar mu ta kulla na rantsuwa babban malamin musulunci Sheikh Muhammad Al-Amin ibn Muhammad Al-Mukhtar al a cikin tafsirin sura Adwa'ul Bayan fi Izanil Qur'an bil Qur'an yace idan ka dubi wannan aya lam yusarrif bil murad bil murad bima kasabat al-qulub wa bima kasabat anan Allah ta'ala bai bayyana mana abinda zukata suka kuda biha sai ce yu'akidukum bima kasabat qulubukum bai faɗi me yayi ma kasabat qulubukum din ba walam yadhkur hana ma yatarattabu ala zalika idza halafa sannan anan Allah bai ambaci me zai biyo baya idan mutum ya kulla rantsuwa tunda yace walakin yu'akidukum Allah yana kama ku bima kasabat qulubukum ko wani irin kamu zai hukun shin hukunci ne za a yi maka uku za a dora maka wani aiki ne madadin rantsuwarka da ka karya me zai faru Allah ta'ala bai yi bayani a nan ba walakinahu bayyana fi suratul ma'ida Allah tabaraka ta'ala ya ƙara shi bayani ne a cikin suratul ma'ida har yanzu dai ƙarin haske da yawa idan ka ce a karanta alkur'ani a fassara a wuce to ana iya magana a nan a koma can a ka. amma idan an zo magana kan rantsuwa su duk ayoyin da suke da alaƙa da haka nan a tattaro su a yi bayani lokaci guda a wuce jama'a muna gane wannan domin wata ayar tana soke wata ma'ana an daina aiki da wannan zugawa da ake aiki da ita da farko ka za aka ce a amma zuga yadda aka ce mun ji haka lokacin bayani akan hukuncin giya ko ko ba haka ba lokacin bayani kan hukuncin giya cewa wannan aka fara saukowa daga baya aka kai wannan daga baya aka kai wannan amma yanzu ga ƙarshen bayani wani lokaci za a fara bayani a can amma za a ƙare shi a can wani cikin suratul bukara aya ta ɗari biyu da ashirin da biyar Allah ta'ala ya fara bayani kan rantsuwa amma ƙarashen magana ko ma'anan magana sai ta ƙara fitowa a cikin suratul ma'ida aya ta tamanin da tara. ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ce magana can cikin suratul ma'ida yayi bayani cewa annal murada bima kasabatul qulub da ake nufi da abinda zukata suka kudure wa huwa aqdul yamini bin niyyati wal qasd kullu rantsuwa da niyya da nufi kai nufin karanti kai nufin kullu rantsuwa wannan rantsuwa ita ce Allah zai kama maka da ita amma wadda ta baka akwai rantsuwa da baki kan saki ko wallahi kuwa ala ta je ce wallahi na bi'a wallahi bai su irin wannan rantsuwan ba a mu mijinta amma rantsuwar da mutum zai tsaya ya kulla da niyyar rantsuwa sai da kai niyya kafin kai rantsuwa sai da ka nufi yin rantsuwa sannan ka kulla rantsuwa to Allah ta'ala ce da irin wanda yake kama mu wa bayyana anna lazima fi zalika sannan Allah ya bayani a can cewa abin da yake lazimi dole akan mu idan mutum ya samu alhala ya samu karya rantsuwa kafara ku kafara zai yi da wannan kafara ta ta'amu asharatu masakin shi yadda miskinai ne guda goma an wata kiswatuhum ko yi musu tufafi au tahriru raqaba ko yan tabaiwa waɗannan abubuwa guda uku zaɓi ne waɗannan abubuwa kamar da za mu ji nan gaba za mu je kan bayani zaɓi ne idan mutum ya samu wa man ajaza an wace da min hajji salafa idan ka kasa yin ɗaya daga cikin wancan uku baka iya ci da baiwa ba baka iya ciyar da misilai ba baka iya musu tufafi ba yanzu abin da ya rage a kanka azumi kwana uku azumi kwana nawa kwana uku wannan bayani ya zo cikin faɗin Allah ta'ala walakin yu'akhidhukum bima aqatumul ayman لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته

صيام ثلاثة أيام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك ذلك كفارة أيمانكم إذا ألمتم واحفظوا أيمانكم الله سكبر الخير jama'a wannan aya ita ce ta zo mana da filla-filla bayanin kafara Allah ta'ala yake cewa walakin yau zukun bima mu ayman Allah yana kama ku da rantsuwar da kuka kulla da niyya rantsuwar da kuka yi da niyyar rantsuwa ita wannan Allah yana kama ku akai idan haka ya faru to kuma sai karya rantsuwa ya zo mun ji bayanin muhimmancin karya rantsuwa a jiya ka rantsa ka ce ai na riga na rantsa wajen taimaki wani ba abu mai kyau bane yanzu gashi ka rantsa ba za ka taimake shi ba ga muhimmancin taimakon shi ya zo ka karya rantsuwar ka taimake shi da mun yi wannan karatu je ko karya rantsuwar ka taimake shi kuma ka yi kafara taimako ka samu lada kafara ka samu lada jama'a muna gane wannan kuma ka yi islamu za ta bayi ka gyara tsakaninka da wani to Allah ta'ala ya ce fa kafaratu abinda za ka bayar na kafara shine ifa'amu asharati masakin ka ciyar da miskinai guda goma miskinai guda nawa guda goma autus wato ko kai musu tufafi ko ka hariru raƙaba ko ka yanta baiwa Gila wani bai taɓa sunan ma labarin bawa ba baiwa ka yanta baiwa mace haka ne ko kamar ya ji. wanda bai samu dama ba ya kasa yanta baiwa ya kasa yin wannan ya kasa yin wannan fa salasa ta ayyami sai ya azumi kwana nawa kwana uku zalika kafaratu ko? wannan shi ne ka fara rantsuwa idan halattun idan kuka rantsi ka Allah ya ce fazu aimanakum ku kiyaye rantsuwarku ku yi taka tsantsan da ne da rantsuwa babban malamin tafsirin alkur'ani al-imam ibn kafir Allah ta'ala ya gafarta masa ya zo fassara la yu'aqibukum na bil laghwi ya ce yace a yu'aqibukum Allahu Allah ba zai muku hukuma ba wa wala yulhimukum bima sadara minkum min al-ayman al-nafiya Allah baya muku hukuma don abin da kuka yi na rantsuwa ya tsaka rantsuwar da ta zo a yashe ba kai yin ta ba kawai ta fito ne saboda sabo irin na baki an gane irin wannan rantsuwa Allah bai kama ku wahiyar lati la yaqulu hal ita ce wadda mai rantsuwa bai kulla niyya kawai bakinsa ne ya saba da wallahi kuwa na rantsi kuwa wasu ai sun saba da wannan ko to baki ya riga ya saba bal tajri ala lisanihi adatan takan zo ne a harshen sa saboda ya riga ya saba min ta'kidin wala ta'kidin wato min ghairi ta'kidin ba tare da kullawa ba wala ta'kidin ko karfafa wannan rantsuwa kuma fa mata fi sahihaini kamar da yadda ya zo ne a cikin ingantaccen hadisi hadisin abi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man halafa ala man halafa fa qala fi halfihi wallata ta ukhra wanda ya zo rantsuwa kuna ganewa annabi yana magana da tsoffin yan bautar gunki wanda bil amsul qaribi jiya jiya suke bautar gunki amma yanzu annabi ya zo sun musulunta amma dan adam kafin ya bar abin da ya saba da shi akan dade ko da ya riga ya mai ya saba da shi shi ya za ga wani lokaci shirka ya kan bijiro musu mutum ya ce wa annabi ya rasulullah ga kafirai can sun rataye kubban su a jikin wancan bishiya mu ma ka sama mana bishiyar da za mu rafe ɗanfi ne fa sai annabi ya ce subhanallah kun faɗi irin abin da mutanen abin musa suka faɗi ko ina allah na ilaha ba. saboda mai sun saba sabon da suka yi yasa suna ganin har yanzu ma za a iya yi ya ne bai ce musu a'a an wuce wannan yanzu mun fito daga shirka yanzu mun shigo mai muna musulunci ne yanzu ana gane wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama tun da ya san sun saba rantsewa idan mutum zai rantse sai ce wallata idan zai rantse sai ce wal uzza kaga rantse da gunkin sa ko masu bautan lata su rantse da lata masu bautan uzza su rantse da uzza ya annabi ce man halafa wanda ya zo rantsuwa fa qala fi hilfihi sai ya ce a cikin rantsuwarsa wallati wal uzza na rantse da lata na rantse da uzza kal yakun la ilaha illallah yayi sauri ya ce la illallah wannan la illallah ba ya kafurta ba ne duk da kafirci ya faɗa amma ba niyya sai kafurta ba kana gane ba kafirci yayi amma aniyarsa ba kafirci ya kudura ba to sai annabi ya ce kai sauri ka ce la ilaha illallah karfin la ilaha illallah zai kauda maka wannan sharrin da ka shiga domin ne ya matso ya kawo maka ne wannan abin da ya kawo maka don haka duk wanda ya zo faɗin rantsuwa bai rantsa da Allah ba sai ce wallahi wal uzza yayi sauri ya ce la ilaha illallah ya faɗa ka idan ya faɗa ka zai samu sauki wa man qala li sahibihi ɗan cata ne tsofi ɗan giya ne da ɗan ko wanda ya ce wa ɗan uwansa ta'ala wa kamirka ba da zo mu yi cata ko ya tasaddaka yayi sauri ya sadaka shi ma kariya ne gare shi ba muna gane wannan annabi yana koya musu tarbiyya idan shaytan ya rigace ka ga yadda ka yi wannan hadisi yana cikin bukari hadisi na dubu hudu da da dari takwas sittin yana cikin muslim hadisi na dubu shida da da da tamanin arba'in takwas yana cikin sahihu abi dawo hadisi na dubu uku da da dari biyu arba'in 3247 ya zo cikin sahihu tirmidhi hadisi na dubu biyar da da arba'in biyar. wadin Allah ta'ala wa walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum Allah yana kama ku da abin da zuciyarku ta kamfato ko da abin da zuciyarku ta kulla ma'anar fa yana cikin ɗaya sura shine walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul iman." Allah yana kama ku da abin da kuka kulla na rantsuwa kulli tun daga zuciya idan rantsuwa kai tun daga zuciya Allah ya sani Ko ni za ka iya ce min ba haka ake ji ba wani za ka iya ce mai ba haka ke nufi ba amma Allah ya san abin da kake nufi yau aka dukun bima an samu hadisi daga urwata ibn zubair shi kuma almajirin aisha ne domin ɗan ƴar uwa aisha ne to ya yi karatu wajen ƴar uwan maman shi ta ce aisha tana da ilimi sosai matar manzon Allah Allah ta'ala ya kara mata yadda za ka ta yi karatu sosai shi kuma ya karatu a hannunta take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi kun? aymanikum qalat tace unzilat fi qawlihi ta sauka ne wannan aya da Allah ya yace la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi kun? ta sauka ne a akan da suke cewa la wallahi ala wallahi ba su cewa wallahi kuwa na rantsi da Allah irin dai wannan rantsaran da bakunan mu suka saba hadisin yana cikin bukari hadisi na dubu shida shida da da da uku. to yanzu sai mai magana a gurguje a kan ahkamun yame hukunce-hukuncen rantsuwa ita dai rantsuwa a yaren larabci al-yamin ko jam'uwa shi ne aiman wato rantsarantse asalin yaren larabci ana nufin al-yadil yumna asalin aka ce al-yamin ana nufin hannun dama me yasa sun kasance su laraba idan ta halafu idan za su yi rantsuwa a kaza kullum biyami da sahibi kowa sai ya rike damar ɗan uwansa ka rike hannun dama na ka rike hannun dama sai mu sai mu rantsi ni da wani yau mun haɗa kai ina rantsuwa ni da wani baya yake ina rantsuwa wani ya zama lawa ina rantsuwa wani idan an taɓa shi an taɓa ni ana gane wannan wanda har yanzu wannan al'ada akwai ta ko idan an zo an kulla business ko an kulla wani sai a kama hannun juna ko wannan shi daga naka samo aliyami saboda kowa hannun dama ke kawo ko yanzu ba yadda za a yi ko da kafuran duniya sai su gaba mikin ko tattaunawa sai su miko hannun hagu ina ganin eh ya ke mikowa a wanda ke nuna maka gaskiya kuma san gaskiya sai dai kibi amma gaskiya a fili take to da haka suke yi idan ka koma istilahi na malaman shari'a akan malamin hadisi ibnu hajar al-asqalani Allah ya ci kansa ibnu hajar idan aka ce qala al-hafiz aka shi al-hafiz shi ne malami masanin hadisi kana gane alƙari alƙari makarantar alƙur'ani a kamar da muke cewa hafiz in ka ce hafiz zuwa ana nufin hafiz alƙur'ani ko to su ba haka ba hafiz shine ne mahaifin hadisai ƙari shine masanin ƙur'ani ana gane abin da yake za ka ce alhafiz aka shiru ana nufin ibn hajar ya riga ya karɓe wannan jefa za ka ce ƙalal hafiz aka shiru in ko ba shi ake nufi ba dole a kawo suna amma in hakim ka da aka sake shiru ibnu hakim al-asqalani Allah ya kansa da rahama ne yake ba mu definition bayani na menene al-yaminu yake cewa hiya tawkidu shay'i bi dhikri ismin aw sifatin lillahi ta'ala shine kulla wata magana tare da sanin sunan Allah ko siffa Allah ana rantsewa da sunan Allah ana kuma rantsewa da siffar Allah za ka rantse da sunan Allah kuma za ka rantse da siffar Allah duka ana yi to idan aka kulla wata magana aka sako sunan Allah ciki ta zama rantsuwa idan aka sako siffar Allah ciki ta zama mai ta zama rantsuwa wahiyar lati tana aqil to ita ce rantsuwa da take kulluwa wata jibu bihal kafara kuma idan ta kullu aka karya dole a yi kafara idan harasa ce idan mutum ya karya Ka an yi halima billahi kamar mutum ya rantsa da Allah kawai min asma'ihi ko wani suna daga cikin sunayen Allah a sifatin min sifati ko ta suka daga cikin sifofin Allah misali ka ce wallahi ko ka ce billahi ko ka ce tallahi ko ka wani sai ce wallahi tallahi mutanen akwai jidayi in ce wallahi ya isa in ka ce tallahi ya isa ne tallahi la akidan na ko tallahi la akidan na asnama ko ba da hantu wallu kaga tallahi ko ba ka ba ya isa abamu wallahi tallahi billahi kai jama'a dai kai kadai ka ɗauki guda ɗaya mana kai ya isa to kamar mutum ya ce wallahi ko tallahi ko billahi ko ya ce wa rahman warrahman ta ce wa izmatillah na rantse da girman Allah kenan wa rahmatillah na rantse da tausayin Allah wa rahawi zalika da ire-iren waɗannan maganganu fa in barra fi yamini idan mutum ya cika rantsuwar da yayi ya huta ya rantse kuma ya cika ba ne fi akan sa da magana ya rantsi kuma ya cika babu laifi a kansa fa in halaka in ya karya wacce rantsuwa fa alaihi al yanzu dole sai yayi ne sai yayi kaffara wa aslu mashru'iyyatiha min al-kitabi wa sunnati wal ijma' asalin inda aka samu hukuncin rantsuwa an samu daga alqur'ani ta zo a sunna ta zo a ijma'i malamai ana ganewa gundarin bakin akwai bayani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da misalai akwai sannan kuma akwai daga ijma'in malamai haduwar malamai haka ce haduwar malamai ana nufin masana addini su ce kaza ko mutum ɗaya daga ciki ya faɗi saura su shiru ba su mai inkari ba to ya nuna daidai ya faɗa domin sahabbai ba yadda za ka faɗi ba daidai ba su gane ka tabi'ai ba yadda za ka faɗi ba daidai ba su gane ka da kawo faɗa abin da ba addini ba za a saka maka mutu daga wa suka samu wannan fahimta annabi muhammad Allah ba. yawa ai ka kai baiwa ce ta zo wajen annabi tana waki ko annabin muka za tana ta ban annabi daga ƙarshe ta ce wa fina nabiyun ya alama wasu da gani a tare da ruwa muna tare da annabin da ya san abin da zai faru gobe annabi su a dakata da ihadu wannan kalmar da kika faɗa cire ta ban san abin da zai faru gobe ba ko wa kuli billazi kuntu kuli. magana baya dai ka iya faɗi amma wannan cire ta ana gane magana yawa sai da ka zo kana ibu a titi wai kana yawon maulidi annabi ya san gaibu annabi ya san gaibu shi kuma ya ce bai san gaibu ba haka dole sai za mu kare ta sai ne kafin makamaci ko ba haka ba annabi bai san gaibu ba kana yawo da kana karya wai annabi ya san gaibu ba Allah kare sani Allah ya alamar su sama Allah ma fi samawati wa wanda ya san gaibi a sama ko ƙasa sai Allah babu yawa sai Allah kowaye bai san gaibi ba kowaye a ta annabi Muhammad bai san gaibi ba sai dai abin da Allah ya sanar da shi Allah gani abin da Allah ya sanar amma bai san gaibi ba shi yasa an tambaye shi su kashi ka shi alkiyama ya faɗa ya ce bai sani ba sai ka ga mutum kamar masoyin annabi amma makaryaci ne makiyin annabi a nuna wa mutane kamar masoyin annabi ne amma makiyin annabi ne kuma yana rusa addinin annabi ɗaukar annabi ta kai shi mutsamin Allah ba kokari ne. ana ganewa ai ba kokari ne ka kai annabi mukamin Allah sanin gaibi mukami ne na Allah ana ganewa gafartawa da yin rahama mukami ne na Allah ba mai iya yi saiwa sai Allah shi Allah Allah ne annabi annabi ne annabi ba Allah bane kuma ba ya da siffofin Allah Allah baya gangadi bare bacci shi kuma annabi yana bacci ina an samu ne bambanci shi Allah ba halitta su ake ba shi kuma annabi Allah ya halitta shi an samu ne bambanci annabi yana cin abinci annabi yana zuwa bayi annabi yana zuwa kasuwa wai sai mutum ya zo ce maka wai ahalin sunna ne bai san annabi kai ne dai ba ka san annabi suna kana wa annabi kariya dole sai ka kai annabi inda Allah bai kai shi ba matsayi in kana magana matsayi babu halitta da ta matsayin annabi wannan gaskiya ne ko da aka je Isra'ila da rani akwai inda mala'ika Jibril ya ce daga nan iyaka ta nan mun kana da ku a wannan masallaci ya ce daga nan iyaka ta nan in na wuce nan narkewa zan yi amma tun da Allah ya baka izini kai ka shiga kuma annabi ya wuce saboda matsayin manzon Allah kuna gane wannan amma duk da haka annabi bai san gaibuwa me za a yi an jima bai sani ba idan Allah ya gaya masa zai ce ai lokacin da wani da aka saka wata wasiƙa a kan kitson wata mata za a je a kai mutanen maka. annabi ya tura aliyu ya ce a je a karɓo da sauransu mala'ika wuri ne ya zo ya gaya mai wata mata tana nan ta tafi an ba ta saƙo na kwarmatan abin da kuke ciki ta ɗaure a cikin bashinta za ta kai mutanen maka wannan wahayi suna hmm. gane wahayi aka aka faɗa ba sai aka ce a ji a karbo shi yasa da aliyu ya je ce ko ki bada ko mutum miki kai ba ya da za a annabi ya faɗi ba da ni ba kawai ki kawo takardar ta ko sa hannu ta kwance ki ta kawo ana ba sanin gairu bane abin da yasa muke faɗin wannan wasu lokuta idan mun zo wannan gaba wasu ne ke amfani da damar suna rutsar da waɗanda suke yin karatu eh idan mutum yana ce maka annabi ya san gaibu yana gaya maka haka ne da sunan son annabi babu wanda ya fi kowa san annabi irin wanda ya tsaya kan abin da annabi ya tsaye da shi kana gane ba kan abin da annabi ya tsaye da shi shi sa Allah ta'ala ce ba mu taɓa aiko wani annabi ba daga cikin annabawa manzanni gaba ɗaya sun mai kula ne na kunu ibadar da min dunilla sannan ya ce wa mutane ku dawo ku bauta muku ba Allah ba taɓa yi ba ku ba za a fara ba da bisan annabi Muhammad shi yasa annabi zamaninsa almajirinsa da ya je ƙasar turawa ya dawo ya da suke kwanta wa shugabanni yana zuwa sai ya faɗi gaban annabi ya kwanta ya ce menene wannan haka naga suna girmama shugabanninsu to ko duk shugabanninsu ba su kai matsayin ka bayan rasulullah ya ce a ba wanda ake ba haka sai Allah kuna ganewa wa? ya hana shi to idan annabi ya hana ɗalibinsa yin abu ya nuna ba daidai ne. yadda ya koyar da sahabbai haka in sun ga juna sun yi ba daidai ba sai su ce kaza ba daidai ba ne ba yadda za a yi ijma'in sahabbai su haɗu kan ɓata saboda la tashtami ummati ala dalal Allah ya rizuka ta idan za mu samu wannan bayani farko dai qur'ani mana ya karanta mana aya la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi da tana ita ce muke akai ko sai faɗin Allah ta'ala wa awfu bi ahdi Allah a ahadtum وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توحيدها وقد جعلتم الله وقد ولقد جعل وقد جعلتم الله لقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم إن الله يعلم ما تعلم إن الله يعلم ما تفعلون الله تبارك وتعالى شيء وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ku cika alƙawarin Allah idan kun ɗauka Su ce wala tanqudul aimana. kar ku warware rantsuwa ba da tawkidiha bayan kun kullata bayan kun karfafe ta kuna ba. kar ku warware rantsuwa bayan kun karfafe ta wa qad ja'altumullaha alaykum kafila alhali sun sanya Allah a matsayin shaida wanda ya yi rantsuwa ya janyo sunan Allah ya sa yanzu wane ne shi da Allah ya ce wallahi ya ce billahi ya ce tallahi ana gane wa jama'a duk wanda ya dauko sunan Allah ya sa wa kada ja'altumullaha alaikum kafila kun sanya Allah a matsayin shaida sannan lokacin da kuka rantse inna Allah ya alamu ma taf'alun Allah ya san abin da kuke aikatawa shi yasa Allah ta'ala ya ce wa manzonsa annabi Muhammad قد فرض الله لكم تحلة أيمان قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم Annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam lokacin da ya shiga ɗakin ɗaya daga cikin kuyangunsa da ake cewa Mariyatul Biya ko? sai matansa suka yi complain suka yi koke mun san wannan kisa har aka samu matsala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya haramta wa kansa kana gane wannan cewa ya haramta malamai suka ce har yana cewa daga yau ba zai sake zuwa ɗakin ba dan a zauna lafiya Allah ya ce a'a abinda Allah bai haramta ba wanda yake haramta maka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allah laka يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم الله تعالى يا كيوانا لم تحرم ما أحل الله لك me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta maka kana neman yardan mataka kana neman yardan mace dan ka dan ka gamsar da ita to shine Allah ya ce kada ka faradallahu lakum tahillata imanikum Allah ya sa muku yadda za ku warware rantsuwa idan ka yi rantsuwa ka warware ka fita daga cikin rantsuwar akwai yadda za a yi, akwai mafita Allahu maulakum Allah shine masoyin ku majibancin ku wa huwa al-alim al-hakim Allah shine masani waɗannan ayoyi la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum qulubukum walakin yau a tudukun bima a katunan aiman ga waɗannan su ne tarin ayoyi da suka yi bayani akan kan rantsuwa sai faɗin Allah ta'ala wa yassan bi a haƙƙun hu wa yassan bi unaka a haƙƙun hu sai ce kulli wa rabbi الله خير وما أنتم بمعجزين تلك جي كان قصة قصة سورة الصباح قل بلا وربي لتأتينكم قل بلا وربي لتأتينكم عالم الغيب أردت دراوة قل بلا وربي لتبعثن قل بلا وربي لتبعثن yastanbiqunaka haqqun huwa suna tambayarka cewa qur'anin nan gaskiya ne suna bibiyar ka akan gaskiya alqur'ani kun ka ce musu i wa rabbi ka ce eh na rantse da ubangiji na wa rabbi kenan na rantse da ubangiji na mai tace rantsuwa ce wa rabbi balarabe zai ce wa rabbi na rantse da ubangiji na bashi zai ce na rantse da ubangiji na balarabe wa rabbi bambancin harshe ne ba ku ne kul'i wa rabbi da faɗin Allah ta'ala kul bala wa rabbi ka ce kwarai na rantsa da ubangiji na la ta'ati yanakum alqiyama za ta zo muku alamin za ta zo sai kuma faɗin Allah ta'ala kul bala wa rabbi la subhanakum ka ce musu bala kwarai wa rabbi na rantsa da ubangiji na la tuba'akum za a tashi ku daga kabari thumma latunabba'unna bima amiltum annabi yana rantsuwa idan Allah ya sa shi ya rantsi yakan yi rantsuwa don tabbatar da gaskiya a yau babu laifi ga mai wa'azi ko mai karantarwa ya yi rantsuwa a inda ya ga rantsuwa za ta fa'ida kana ganewa rantsuwar da ba a so mun ji a baya shine ka rantse ba za ka yi sulhu da wani ba ka rantse ba za ka ƙara taimakon wani ba duk da an ɓata maka rai kuma an yadda an ɓata maka rai ya ka ce ka yi haƙuri ka taimaki wani kuma ka yi kan fara makon wani ibada ka fara ko ne ibada ko ba shi ne sai ka samu lada shi kuma talaka ke samu mai abinci ne eh, Allah yana so ka sadaka to kaji to wannan kenan an samu hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yamin ko shi abdullahi dan Umar yake ba mu labari tunda almajirin manzo Allah talibin sallallahu yace yaminun nabi sallallahu alaihi wasallama yadda annabi ke rantsuwarsa yakan ce la wa muqallibal qulub haka la wa muqallibal qulub ina rantsuwa da mai juyar da zukata ko mai jujjuya zukata kana ba, idan kace za ka gaba sai annabi ce la a a wa muqallibal qulub wannan shine rantsuwa wa muqallibal qulub a hausa ba ina rantsuwa da mai jujjuya zukata ina rantsuwa da mai jijjuya mai zukata hadisin yana cikin bukari hadisi na dubu shida da ɗari shida da ashirin da takwas yana cikin sahihun nasa'i hadisi na dubu uku da ɗari bakwai da saba'in yana cikin sahihun hibban hadisi na dubu hudu da ɗari uku da talatin da biyu ya zo cikin da kitabin sunna hadisi na ɗari biyu da talatin da shida har yanzu an samu hadisin jabir ibn samura da kuma abin ta Allah ya ƙara musu yadda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari yana cewa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu idan kisra ya mutu ba a tsare wani kisra mai karfin sa wannan kisra dake da karfi a duniya wanda ke rike da rabin duniya yau mu za mu kawo ƙarshen shi inji manzon Allah ƙarshen mulkin sa mu ne sanadiya kuma in ya tafi ya tafi kenan ba a tsare mai karfin sa daular ta fatar take kenan ba ta sake hadewa ko da an yi united states ba ta kai ƙarfin kisira ba ko da an yi eu ko europe wane ne ba za su yi ƙarfin kisira ba ba za su yi ƙarfin ƙaitar ba sun tafi kenan waɗancan sun tafi domin lokacin su duniya suka raba biyu ko dai kana bin kisira ko kana bin ƙaitar dole jama'a muna gane wannan su ne manyan 'yan mulkin mallaka waɗannan na yanzu ƙananan 'yan mulkin mallaka ne jariran ya mulkin mallaka ne wallahi waɗancan su ne manya domin lokacin can fa shugaban larabawa gaba ɗaya suna cewa wai shine munzir ibnu ma'is ba. bai kai matsayin mai unguwa ba a wajen kisara? an san mai unguwa yanzu misali shugaban ƙasa ya san da mai unguwa eh <laughs> shugaban ƙasa ya san da mai unguwa ya san da kansila bai san da shi ba ga ka'ida ya ba lalle ba ne shugaban ƙasa ya san kansilan hotun shi saboda mai nisan ya yi yawa mataimakinsa shi yake zama a yaman mataimakin zama shi ke zama a yaman shi ne mai ƙarfi mai bi ma wancan mai ƙarfi na biyu wazirinsa kenan shi kuma yana da mutane ƙarƙashinsa kafin a kai shugaban larabawa shi yasa da annabi ya bayyana abin ya ba su mamaki an gane yi, annabi ya bayyana a garin larabawa kuma shi a cikin larabawan ba wani sananne ne. kuma da ya bayyana ya zo yana da awa yana kira sai ya rubuta wasiƙa shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa a je a kai wa kisra kan shi wasiƙa sai ya mamaki yadda wasiƙa ta wuto na ɗaya na biyu na uku ta wuto babban wazirinsa har ta zo masa shakwata abin da ya kare girgiza shi a wasiƙar annabi ba magana da aka faɗa wasiƙar ba wanda ya kawo wasiƙar yadda yake biyayya ga annabi muhammad abin ya girge da fitra yadda ya saba ana masa biyayya sai ya ga wani mai biyayya ga mai gidansa fiye da yadda shi yake haka ya tako ya shigo fada ce ga sako ba sa wasa da wasiƙa ya ka ce ma maga takarda tare ko karɓo takardar sai ce a'a wane mutum wanda wannan sako wannan sako ne na annabin Allah na annabi Muhammad inna ma amarani rasulullah an adfa'ahu ilayka yadan biyadi ni fa annabi umarni ya bani yace in nazo in damka maka wasiƙar hannuna da naka wa inni la ukhaliqu amra li rasulillah ni kuma ban saba umarni in annabi ya bani la ukhaliqu amra li rasulillah ban saba umarnin manzo Allah ina ba haka muke la ilaha illallah ina ba haka muke yace ban saba umarnin annabi ko ka karɓa ko in koma daga inda na mai da annabi wasu ƙasa ya ce matso ka ba ya matso ya ba tun yanzu ka kuma dawo mun sama mu ke faɗan yadda za a yi hmm. tun daga na ka fara samun nasara da ya karanta ya fushin da ya yi da su shi ne mai sako ya riga ya tare tafiyarsa shi ya sa da ransa ya ɓaci bayan ya karanta wasiƙa ya tashi cewa a je ka kamo rushe annabi ya tura ma mataimakinsa da yake yamma ya nemo su kakkan guda biyu ya ce maza mana ku je shi mataimakin ya ce akwai wani wanda ya kulla a jazirar larabawa ba ma shugaban larabawa ya kulla ne a jazirar larabawa kaji kaji abin da ya mu don haka ka samu kacca guda biyu a wurinka maciya abin suke na ko yi tsaki ta tsaki ka je ka sa su zo min da mutumin nan wai a je a ɗauko annabi Allah sarki tsawon Allah wai rashin sani ya fi gari wai a je a ɗauko annabi su ko kattalan da aka tura su babu inda suka huta sai suka kai madina ke eh, kuma suka tambaya gidan annabi suka bi suna zuwa suka ce sarkin mu sarkin sarakuna ya ce mu zo mu same mu zo mu tafi da kai idan ka tafi ba gardama in muka ji za magana da sarkin mu na yamma shi kuma ya magana da sama ka samu sauki in kuma ka yi gardama to ka je san yadda yake sai annabi ya ce to yanzu ne kun gaji ku je ku huta da safar da suka zo hala a da nan saka lil muzi ma'ana ka shirya kanka dan ka tafi da mu ka shirya a annabi da gawa ka sai annabi ya ce ai sarkin naku ya mutu ai ka sa abin da kike faɗi yace kware kuwa wala qad sallallahu alaihi ibnu bushira wali wa qatalahu fi yawmin kaza kaza Allah ya kora kansa a kansa ba dai faɗa yake da da sakon Allah ba ba wasikar annabi ya ga ba sai ko annabi mai mugu addu'a annabi ya ce mazzaka Allah mulkan kalmomin nan kawai da su annabi ya gama shi yadda ya keta wasiƙar annabi Allah ya keta mulkin sa haka haka annabi mai wannan addu'a kuma haka aka sai Allah ya dora ɗansa ya kashe shi ɗansa na cikin sa ya kashe shi suka ce ka sa abin da kake faɗi kuwa yace kwarai ko na sani yanzu ku je ba ku sha labari kanun labarai na can a lokacin ba waya ba hanyoyin sadarwa ko sai ya ɗauki watanni kafin labari ya zo daga hirkwata suka ce idan abin da ka faɗa gaskiya ne lallai kai annabi ne in ko ba gaskiya bane kuwa to za ka ga da zamu da kai da suka ga mai gidansu na gaba yanzu dai annabi gobe ko Ya ce to lallai ko wannan mutum in abin da ya faɗa gaskiya ne kisra ya mutu to lallai annabi ba babu yadda za a yi labari ya wuce nan zai samu a cikin a cikin sahara sahara suke cewa Allah ba zai yi ba bai da hanya bai da means of communication bai da shi bai kai ba ya aka kare yana nan da a kwana biyu ba sai ga wasiƙa daga hirkuta amma ba a bayan wannan bayani ni shira wai ɗan gidan sarki kasara kisra ya ce wani kada ka santa kisra na kashe baba na kisra na mai jumulki zuni ne sabon sarki za ka karɓa min a'a a nan wurinka nan take yadda wasiƙa ya ce a'a ba dai wurinka ba sai dai wurin allah nan da ke faɗi wasu jira ce lalle wancan annabin Allah ne ku tattaru mu je min imani duk fada aka ja kai imani aka manta da wancan wancan mulki a da wani sauri eh annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ya zo mai abin da ya faru a can sai yana ba wasu labari ya jama'a da za mu zama haka da za mu zama haka masu biyayya da mun samu nasara ko amma yanzu ba Allah duk mun rena juna Allah ya gyara zukatan amin to wannan kenan yake cewa idza halaka kisra fala kisra ba'dahu suka ce annabi ya ba mu labari idan kisra ya mutu ba wani kisra bayan shi idan kaisar ya tafi ba wani kaisar da za a yi kamar sa sai ce wallazi nafsi bi yadihi ba shine mahallu shahid ba mm. na rantsa da Allah wanda raina ke hannunsa in yanzu ka faɗi wannan ka saba kai ka fara in ka ce na rantsa da wanda raina ke hannunsa na rantse da wanda raina ke hannunsa ba nan? Allah to sai kai fara in ka karya dan rantsuwa ce bambanci wancan yayi da larabci kai kai da Hausa ko da English kai duk ne ko da Faransanci ko da Indiyanci ke wannan ma'anar ka fara to sai kai fara in ka karya yace la tunfaqanna kunuzuhuma fi sabilillah wallahi kudin da suka tara kisra kudin dukiyar da ya tara gold silver diamond kaza da ya tara da sannu za mu karɓo su Allah zai damƙa mana su ne aikin Allah da su malam gine-ginen da suka yi har yanzu ba a kai irinsu ba ba yanzu ana ganin samun civilization ba ba a kai abin da suka yi ba har yanzu akan cimma wani abin da suka yi sai rasa aka suka yi shi ba wutar lantarki ba kaza ba kaza ba kaza amma sun yi gine-ginen underground daban-daban ka bulle wani gari ka bulle wani gari annabi ce da sannu Allah zai dan amana dukiyarsu su ne Allah ke ba mu labarin cikin Qur'ani kam ku min jannatin wa na'im kam ku min jannatin wa uyun jannatin wani ne yawa suka bari suka mutu suka bari ya kai mai tara kuɗi wallahi ga masu gidajenka da gidanka kam tara kumin jannatin wani ne Allah ce da yawa suka bar jin daɗi lambu lambu gadi gadi gadi da ni'imomi sai sai mai wazuru'i da shuke-shuke wa matsanin kari da wurin zama mai daraja da wurin zama na alfarma sai ya ce wa na'amati in ka ji Allah ya sa wa nunu fataha to an kan maka wa na'amati ya ce wa ni'mati sai kira shi wa ni'ima ce mai halakata mutum ita ce mai fataha wa na'amati kanu fi hafa ki da jin daɗi da suke wadata a ciki jin daɗi da suke fantama a ciki sai ce ka zalika wa auratnaha ɗauman akhirina Allah ce haka muka tafi dukiyar nan muka gadan wasu mutane da ita su ko sun mutu ne ba mutunci ba ma ba ta alayhi musama sama da ne ba ka damu badan sun mutu ba ka damu badan sun kare akwai mutumin da in ya mutu sama na damuwa kuma gaba da su sa'ad wanda aka ce al'arshin Allah ya abin da dalilin mutu wasu saboda amfanin sa a bayan kasa haka dan suka mutu idan za ka tsoro tsoro ka ce a banza ko ba shi ne ba haka suka kafa don haka ya jama'a wannan hadisin ya zo mana amma cikin shi akwai ilimi akwai karatu shi da za ka an ce dan kisra ya mutu sai ka kasa gane magana ko ka ji dalili wannan karfin nashi annabi ya ce in ya tafi karfin ya tafi ya tafi tare da karfin idan kaisar shi ma ya tafi ya tafi da karfin kuma da sannu za mu kashe kuɗin da suka tara wajen aikin Allah menene mahallin shahid wallazi biyar shi Hadisi yana cikin sahih bukhari hadisi na 3619 yana cikin sahih jami'u sagir hadisi na shida. yana cikin sahih ibn hibban hadisi na 6689 ijma'in malamai kana gane ba suka ce wala yamma gil iktaru min al-hayy bai dace ba mutum ya yawaita rantsuwa domin Allah ta'ala ce wala tuti kullu halafin wala tuti kullu halafin Allah ta'ala ya ce kada ka yi da'a ga mutumin da yake mai yawan rantsuwa ba a so ka zama mai yawan rantsuwa ana ganewa komi rantsuwa komi rantsuwa wallahi ka wace ka rantsi an ce ka rantsi a'a ka bari sai an ce ka rantsi wala tuti kullu hallafin mahin wulakantacce ne mai yawan rantsuwa karka mai da wal hallafu da yawan rantsuwa tafsirul hilfi fil haqqi wal batil shine wanda ba ka gaya ya rantsa a gaskiya ya rantsa a ƙarya ولهذا قال تعالى ذاك الله تي Allah ايمانكم الله يتي ku tsare rantsuwarku rantsuwarka ta kace ka rika abunka duk rigimar da za ka karanta sai an nemi karanta sai karanta su kaji rantsuwa ba a rantsuwa sai da sai da Allah wal mulku la ya yakunu illa billahi ba a rantsuwa sai da Allah an samu hadisi na Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama adraka Umar ibn al-Khattab wa huwa yasiru fi rakabin ya halitu bi abihi wata rana annabi ya tacce Umar dan Khattab a cikin wani ayari umar yana rantsuwa da baban shi na rantsuwa da babana kasabu ana gane waye na rantsuwa wato zuwan annabi shi yasa umar ɗan kasabu yana faɗin wannan yace ce zuwan annabi ba dan annabi ba da mun gama yau mu ba kowa bane mu ba kowa bane ba mu da daraja ba mu da kima ba mu da mutunci ke darajar zuwan annabi muhammad nahnu qawmun azilla mu mutane ne kaskantattu Allah ya azurta mu da musulunci a duk lokacin da muka fita daga da'irar musulunci muka je wajen musulunci al'adar turawa al'adar yahudawa ɗauko wani abu a zallan Allah za mu dawo wani hankalci kaga irin taimakon da annabi ya musu na karantar da su a jini. ya da umar ɗan kattabi yana rantsuwa da baban shi sai annabi ya ce a'a ala inna Allah yanhakum Allah yana hana ku an tahlifu bi aba'ikum Allah ya hana ku ku rantsa da iyayenku man kana halifan duk wanda zai rantsa fal yahlif billah ya rantsa da Allah wanda zai rantsa ya rantsa da wa Allah waye koyar da wannan annabi ya ce ku rantsa da annabi in ka ce na rantsa da annabi ne na san ƙarya zaka ba ko ba rantsuwa kai ba kuma ka tuce ni ka ci banza dan ba a rantsuwa da annabi da ya ce ka rantsa da Allah ko da wa ko da annabi ce man kana halifan fal yahlif billahi da Allah kadai ake rantsa shi da rantsa da annabi Muhammadu ce ha to sai ka rantsuwa da maka rantsa ba a rantsuwa da annabi Muhammadu shi ma annabi Muhammadu da Allah yake rantsa ko ba ka rantsa yake ba a yanzu karanta ba annabi Muhammad da wa yake rantsuwa da Allah shi kuma sai ka rantsa da shi na rantsa da kabarin babana sai a ba abin da ya da kabarin babanka Allah ya ji kanshi yi mun rantsuwar gaske na rantsa da shehu in ce ni ba ma san shi ana gane wa ai na rantsa da shehu ba ma san labarin shi rantsa mun da Allah da kai da ni ba mu da shakka akan ni akan Allah Allah guda ɗaya ne kowa ya san Allah Allah ne kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad rantsa mun da shi man kana halifan duk wanda zai rantsa fa ya halif billahi ya rantsa da Allah aw liyasmut ko ya shiru ba ce ko ya rantsa da annabi ko dai ya rantsa da Allah ko ya yi mai shiru addini wato kana karatun shi kana samun sauki wannan hadisi yana tun cikin bukari hadisi na 6646 6646 yana cikin muslim hadisi na 1646 shi ma wadillar hadisi ala amin wannan hadisi ya karantar da mu abu biyu na farko azzajar wa ala kaiti da gairila an tsawata mana kada mu rantse da wani Allah bigairillah da wani Allah ko menene ko wane ne na biyu anna man halafa bigairillah mutlaqan duk wanda yayi rantsuwa da wani Allah lamtan lamtan aqid lamtan aqid yamilu huran kosa bai kullu ba duk wanda ya rantse maka da shehu ko ya rantse maka da Annabi Musa ko Annabi Isa ko Annabi Muhammad ka kuskura ka dauko ka kuma shi idan ya cinye ba za ka ce a bai ma rantsuwa ba dan ya rantse a abin da ba a rantsuwa da shi sai kuma ka dauki ce ka ba shi Kuma na jama'a ni da Allah ko ake rantsi mu shi kai kai da cikin tarayya yake ce kullu wallahu shi kai yake rantsuwa da shi kaji karatu ne dinki idan halafa almuslimu li akhihi yanbaghi an yusadiqahu idan musulmi ya rantse maka da Allah kai ka kuskura ka tsare shi ana ganewa in dai musulmi ya maka rantsuwa da Allah kada ka kuskura ka kare tashi bisan abin da Allah ya kara masa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ba mu labari yace ra'a Isa ibn Maryama alaihi salam rajulan saraka annabi Isa da kansa ya ga wani mutum yana kasa shi ya kama mutumin da kansa yana sata fa kana Isa sai annabi Isa yace saraka yanzu kai sata kake yi baka jin kunya kala talla wallahi la ilaha illallah a'a na rantse da Allah wanda ba abin bauta sai da shi ba sata nake ba dan adam kaje mutum ba annabi Isa ya kama shi yana fata yace ya rantse da Allah ba sata yake yi ba qala Isa sai annabi Isa ce amantu billahi wa kadhabtu an diku na yadda Allah na kare sai ido na ai ido ba ka ga komai ba na yadda da Allah na ta idanu ido na bai ganka ba ke da magana ta wuce saboda ya rantse da Allah shi ko girman Allah a har yadda girman Allah yake mutum ya iya rantsewa da Allah ba fata yayi ba ke da magana ta wuce a wanda ya san Allah ke yanzu duk wanda ya ce maka ya rantse da Allah to karbi shi ko da cutar ka zai ana gane ba karbi shi yaya <laughs> ya ce ya rantsi da Allah ba ai ke ba ka gani har mutum ya rata ya alƙur'ani ya rantse. shamala idan ya cuce ka suka ce ya rantsi eh halin tsuwa ya ba ainihin to ka ba shi ya rata aiki kuma shi bi eh, amma da tsuwa da ƙur'ani ce ya rata ƙur'ani wato yadda ake yin abin kalli magana da ake faɗi magana da ake faɗi ba da wani labari ko ake bari shi kuma yana da chief joji na bashi wani labari shi kuma yana ba haka za ka yi amma da Allah wanda ya rantsi da aka yana yin abin da ya ga dama wallahi duniya ba zai gama da ita lafiya ba ana gane wannan sai dai dubara ce kawai ake da yan ba. amma mutum ya rantsi da Allah irin haka kuma ya yadda ya ga dama da wuya ya kwashi lafiya Allah shi da rubuta sun كون حديث هنا في البخاري حديث يرد ابو كود الحي كود 44 كما يرد في مسلم حديث يرد ابو بيد 368 اصحاب اليمين اشك شان رنقوا رنقوا تا كسجدا نوا على ما تك تيتان قسم اليمين الى ثلاثه اقسام رنقوا تا كسجدا اوكو اكو اليمين اللغوي كو اللغويه رنقوا يا تسا ita ce wanda kuke magana akan ta hiya dalilun gairi kafin shine karanta ba dalila ba ce wallahi kuwa na rantsi da Allah irin ba da niyya ba irin la wallahi ba la wallahi wallahi la ta'kulanna ko ka zo abokinka ka kawo mai abinci ya kici ka ce wallahi sai ka ci kaga wannan ai bakin mu ne ka ba kai ba ka kullar rantsuwa bane wallahi sai ka ci a'a nan ba rantsuwa bane ko ya halifa ala amrin madin yadhunnu sidqahu mutum ya rantsa akan wani abin da ya wuce yana ganin gaskiya ne wallahi wani na zaune a bayan masallacin nan ka gane wannan wallahi wani na zaune aje wajen kuma ba a gan shi ba yaya ko ba ka fara kai saboda nan ya bashi dauri ana gara gane sana ce ina wane wallahi yana bayan masallacin nan ba a ji ku bashi to ko ba ka fara saboda shi ya rantsa ne a san abin da ya riga ya san haka yake jirgin suka jefa can cikin ya shiga da gani wala ya kusa da bilamin wanda ba nan zuwa ake nufi ba kun ta aya la yu'akhidhu kuma Allahu bil lagwi fi amani ko sai ran kuwa ta biyu al yaghir al ghamus rantsuwar kanya rantsuwar mugunta mutum ya san zai ci kuɗin ƙasa kuma ya ce ya rantsi da Allah zai adalci na rantsi da Allah zan taimake ku na rantsi da Allah zan mutu kaza kuna fahimta mutum ya san kai yake na rantsi da Allah wannan kayan naira dubu biyu na siyo shi kuma za ka ɗora min siyar ma ni kaɗan ma nake ci riba kuma alhali naira dubu ɗaya ya siyo shi ko da ɗari biyar ke ni kaɗan ma nake ci na rantsi da Allah dubu biyu na ciwo ɗan ɗora man wani abu kaci kasuwanci ba hauka ne ba mutum ya riƙa bi a hankali sai ka samu abin da bai da albarka ke rantsuwar ƙarya wahiya an yi halifa ala amurin madin kaziwan aliman ya rantsa akan wani abin da ya wuce kuma ƙarya yake yi kuma ya san ƙarya yake yi suna fahimta ya rantsa kan wani abu da ya shuɗe kuma ya san ƙarya yake yi wannan rantsuwa haramun ce wa min akbar al-kaba'ir yana daga cikin kaba'ira manyan zunubai li'anna biha tubu zaman hukuk wannan rantsuwa ake cinye haƙƙin mutane wa tu'kalu al-amwal bi ghairi haqq da wannan rantsuwa ake cinye dukiya ba ta haƙƙi wala eh nawa zan baka mu je kotu kamar rantsuwa haka ba ke nawa zan baka mu je kotu muna rigiman wani fili filin ba na bane ina so in cinye filin ne na sallama alƙali na sallami yan sanda na sallama kaza na sallama kaza na sallama lauya yanzu nawa kai zan baka da je kai ne shaida na kamar nan tsakiya sai a bashi wannan kofi ake kira shi ne na na kofi sai gida ba ko ya san ƙarya yake yi yake kira rantsuwar ƙarya Allah ya tsare mu da ita لأنها أبدا ساكي كرنتا الغموس لأنها تقميص صاحبها في الإثم أنا أقول ما ينتشكل ثم في الله سنن تجيب شمتا وهذه اليمين لا تنعكد ولا كفارة فيها وأن يرنقوا كريا رنقوا بتقلبا كما با كفارة كنفا سيوتا وبيتا يوا akwai rantsuwa da ba ka fara sai wuta ba ta kullu ba kuma ko ya yi kafara ba ta kafarantu ba kuna gane ba ba kafara ba kulluwar rantuwa wannan kenan eh wata ji bukada da su ilar tauba abinda za ka ko shi ne tuba ko tuba ko wuta ko ne dai ka tuba to daga yau na daina kuma na tuba ga Allah Allah ta'ala yake cewa wala tattakhidhu aymanakum دخلا بينكم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتبرن قدم بعد ثبوتها فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب أليم ولكم عذاب أليم Allah tabaraka ta'ala ce wala wala tattakhidhu aymanakum dakalan bainakum kar ku riki rantsuwar ku a matsayin yaudara domin annabi ya ce in musulmi yayi rantsuwa ka gaskata shi ko to kar ka amfani da wannan a matsayin me yaudara ka yaudaruwa da dawani kar ku yi haka eh kar ku riki rantsuwa abun yaudara fa tazilla qadaman sai abaka ta zame daga kan addini ba da subuti ha bayan da kana kan bin Allah sai ka zane ba ta zuƙu su'a ko ɗanɗanin mummunan ƙarshe bi ma faɗattu an sabilillah saboda kanya mutane daga hanyar Allah kuma azabun azim kuna da azabar mai girma Allah ta'ala ke cewa innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thumanan qalila innal ladina yashtaruna bi bi ahdillahi wa aymanihim thumanan أولئك لا خلاق أولئك لا خلاق أولئك لا خلاق لهم في الدنيا في الآخرة ولا يكلمهم الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولهم أولئك لا خلاق لهم بارك الله فيك الله تعالى كتا وإن سكي سيدا القول الله ده رسوله siran uwa ta karɓi ɗan wani abin duniya kana ganewa masu rantsuwa su karɓe wani ɗan abin duniya ko ko su rantse don su cuciwa ne ya san ba nashi ba ne amma ya rantse ya ce nashi ne ɗan wani abin duniya ko fili ko kaya ko wani abu Allah ta'ala ya ce kula ika la kala lahu fil akhirah waɗannan ba su da rabo a lahira ba su da rabo ko ɗaya a lahira sannan wala yukallimuhum Allah saboda yadda Allah ke jin zafin Allah ba zai magana da su ranar tashin alkiyama wala yanzur ilaihim yawm alqiyamati Allah ba zai dube su ba a filin alkiyama ba duban rahama sai Allah ya tsare mu da wannan bala'i wala yuzakkihim ba zai tsakake su ba wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi dan haka aka samu hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama yake cewa al-kaba'ir manya-manyan zunubai al-ishraku billahi haɗa Allah da wani wa huququl ne, saba wa iyaye wa qatlul da kashe rai yace wal yaminul qamus da rantsuwar ƙarya game rantsuwar ƙarya zuwa nan rantsuwa ana yi ko ba yi ba yi take akai ba hadisin na cikin bukari hadisi na 6675 yana cikin fasa'i hadisi na 4883 yana cikin sai ibn hibban hadisi na 2563 sai hadisin abi hurairah Allah ya kara masa da yake kamsun laysa lahu kafara abu biyar idan kai ba kafara a kanka ba kafara a farko shine shirka da Allah a biyu shine kifan kai ba tare da haƙƙi ba ba wani magana kafara wa bahtu mu'mini da yi wa mumini kage kazasi ya yi kaza ya ce kaza ai manemin bata ne ai mashayin giya ne wannan azafi da kai mashi yana cikin manyan abubuwa guda biyar wanda ba su da kafara wal firaru min az-zahab da gudu ranar zafi ran da ake tarawa da kafirai wa yaminu sabiratun yaqsa'u biha malan bi ghayri haqq rantsuwa da mutum zai yi yana ji yana gari dan ya kwace dukiya wani ya rantsi za ka rantsi ya zara zaka rantsi ne eh, kuma ya rantsi din a bashi dukiya kuma ya take cikin sa ka Allah ya tsare mu da mu hali hadisin na cikin sahih wa targhib wa tarhib hadisi na 2800 arba'in da shida yana cikin sahihul jami' hadisi na dubu uku da ɗari biyu da arba'in da bakwai sai al-yaminul munaqada rantsuwa wanda ake kullawa rantsuwa da ake kulla ta wanda ka kulla ita ce rantsuwa ta uku Wanda muke karatu akan take nan rantsuwa kullalla biya an yi halifa ala amrin mustaqbali kayi rantsuwa akan wani abu na future na nan gaba an gane ko Allah zai faru wallahi ba zan yi kaza ba ko wallahi sai na yi kaza sauki da lifi da shay'in aw tarkihi kana karfafa aikata wani abu ko bari shi wa hadhihi yaminu tal'aqidu irin wannan rantsuwa ita tana kulluwa fa in barra bi yaminihi fala shay alayhi idan mutum ya cika abin da ya rantse ba komai a kansa wa in hanafa fa alayhi al-kafara idan mutum ya karya sai ya kafara saboda fadin Allah ta'ala la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum kaga aya ta zuko walakin yu'akhidhukum bima aqatumul iman Allah yana kama ku da abin da kuka kulla rantsuwa da niyya akai menene sharuɗan rantsuwa sharuɗan da in sun cika rantsuwar ka ta cika shurutul yamin al munaqat rantsuwa mai kulluwa yushtaratu li sihhati al yamin allati yajibu biha al kafara ma an sanya sharadi ga ingancin rantsuwa wadda in an yi ake mata kafara an sa sharaɗi ne guda uku sharaɗi na farko an ya kuna alhalifu baligan aƙilan muta'ammidan muhtaran zakiran ana ganewa wanda zai yi rantsuwa na ɗaya ya zama baligi mai hankali ya zama ya yi rantsuwan ne da gangan lalle yana so ya yi kuma shi ya zaɓa ya yi ba tilasta shi aka yi ba sannan kuma ya zama zakiran yana cikin tunani da hankali na biyu an ya kuna qasidan al-yamin ya zama yana da niyyar kullu rantsuwa ne kullu na uku an ya kuna al-hilfu ala amrin mustaqbalin mumkin ya zama ya rantsi kan wani abu na nan gaba kuma wanda zai yi misali mutum ce na rantsi zan daga dutsen zuma daga ya rantsi amma abu da ba zai yi ba zan daga shi na kurabu da shi mahaukaci ko da ko ya rantsi saboda da abu da ba zai yi ba ne eh, kuma ce ce na rantsa sai na kamo wani na rantsa za kamo wani yana gida a kare da 'yan sanda da sojoji to zai kamo shi idan za ta yi akwai abin da ba zai yi ba da rantsa kan abin da ba zai yi ba a ce to wannan rantsuwa ba ta cika ba amma in abin zai yiwu na rantsa zan ba wa na kaza ko na rantsa ba zan yi kaza ba inda zai yiwu abin to rantsuwa ta ƙudu idan ya cika wannan sharuɗa na farko ya zama baligi mai hankali ya zama yayi niyyar rantsuwa ya zama rantsuwan na akan wani abu ne na nan gaba wanda zai yiwu. idan an samu wannan hukunce hukuncen rantsuwa sun kai guda biyar a kamar yamin malamai suka ce hamsa sun kai guda biyar na ɗaya yaminin wajiba akwai rantsuwa ta wajibi وهي التي ينعقد بها إنسانا معصوما من هلكة وينقذ بها ko in kana ma'asumin min harakatin akwai ranko da take wajibi ne ka yi ta rantsuwa da za ka yi ka kwaci wani mutum an kama wani mutum za a kashe shi an rasa yadda za ka yi ka kwace shi ana wa ai za ka iya rantsewa bai da laifi don ka samu ka da shi a nan wajibi ne ka rantsa ba ganin dama ba ne dole ka rantsa san bai da laifi ana ganewa kasan bai da me bai da laifi sai kuma ana neman cewa ka rantsu in ka rantsu za a tafi shi to a nan rantsuwa ta zama wajibi a kanka an fahimci magana yanzu shi ne wanda ake kira eh, yaminul wajiba sai yaminul mustahabba rantsuwar da ana son ka yi ta da sulfi inda bai bainan nas kamar wanda ya rantse lokacin da yake sulhu tsakanin mutane a ta fasumai mutane ne suke faɗa ba sa shiri kana sulhu ka zo kana gaya wa ɗaya ka ce wallahi kuwa wane ai baka ji yadda yake yaban ka ba yana kaza kaza har ka rantsi to ana so ka irin wannan rantsuwa ba ne ana ma so ka yi ka rantsi cewa wani yana kan ka mutumin kirki kaza kaza kaga yanzu wannan zai fara wasu sulhu ne karfi ko a samu nasara eh sai kuma rantsuwa mubaha ita kuma ta halatta a yi ta kalhanti ala ta ilmu bashin ki. kamar wanda ya rantsi akan aikata wani abun kirki ko kuma ainihin ah, barinsa eh, sai rantsuwa ta hudu rantsuwa ta hudu yamirin makaruha rantsuwa a bar tsama akwai rantsuwar da ba a so ka yi ta kalhilfi ala fi'ili amrin makaruhi kaman rantsi za ka aikata wani abinci wannan ba a so kai abu ne mara kyau sai ka rantsi sai ka aikata wallahi sai na sha giya suna gani wallahi sai na ce wannan ba a so kautar ki manjubin ko ka bar abin kwarai wal hilfi fil bai'i wa shara na rantsuwa a wajen kasuwa sai da sayawa ba a so ba a rantsuwa a kasuwanci in mutum zai siya ya siya kawai abu da ciniki ya siya amma ba rantsuwa sai na biyar yaminin muharrara rantsuwa ko ita ce wato me za ka kira ta muharrama kai ba yaminin muharrama rantsuwa ta haramu ita wannan haramu ce kamar ya halittu kaziban wata amina wanda yake rantsuwa mai. rantsuwa da ƙarya ya san ƙarya yake muta'ammidan kuma eh, da gangan yayi aw halafa ala fi'li ma'asiya ko mutum ya rantse sai ya aikata sabo haramun ne ka rantse zaka aikata sabo ko tarki wajibi ko ka rantse zaka bar wajibi wallahi ba zan sallah wallahi ba zan ci wannan haramun kana ganewa mutum ya rantse eh abu mai kyau ne ka rantse ba zaka ba kamar yanzu mutum ya ce wallahi ba zan yi zaɓe ba wannan ba daidai ba ne, haramun ne kana ganewa zaben nan da ake cewa yi zabe zaben nan wajibi mu yi mu je mu yi shi ana gane da ai a duk mutanen kirki amma ka wallahi na daina zabe wannan kuskure ne cewa aikata haramu ba daidai ba ne Allah ya ba mu iko mu gyara saboda wai an cuce shi to cuta yau aka fara ka je ka yi zaɓen Allah ya sa mu dace da na ƙwarai sosai sai kafaratul yamin a gurguje mun riga mun yi bayani sai dai mu bi kawai kafarar rantsuwa ita wannan kafara ana kiranta kafara ne annaha tughatti al-ithma wa sassu saboda tana rufe zunubin bawa ba hiya ma kuriji wa shine ne abinda mutum da ya karya rantsuwa zai fitar a kan rantsuwarsa wato zai ciyar ko ya sufatar ko ya yanta bawa ko ya azumi taksiran yana mai kankare rantsuwarsa menene abinda ya zama wajibi yukhayyaru man lazmatu kafaratu yaminin bayna ma an baka zabi idan kai ka yi rantsuwa an baka zaɓi na ɗaya ta'amu asharatu masakin ciyar da miskinai guda goma ciyar da miskinai guda nawa guda goma eh idan za ka ciyar da su kai abinci misali in kai kunu da kosai abinci ne amma ka hada da shinkafa ya yi idan aka samu ‘yan cinyoyin kaji a kai kaga an kyauta tun Allah za a bauta mawa ana lallacin Allah ne tun da an saba mai ko to an zuba kaji ko Allah ya haƙura ana gane wanda koyi ya ai ka fara mai kyau to kaji so ta haka idan mutum zai yi ka fara sai ya tara mutum goma ya ba su abinci ko ya ɗauka ya kai ma mutum ɗaya ɗaya ɗaya har mutum goma da sun ci sun koshi kari abincin kari ko na rana ko na dare ya yi mutum goma ya sallame su yanzu wannan rantsuwar ta zama ibada gare shi rantsuwa ya yi maimakon ta zama sharri sai ta zama alkhairi domin ya ba mutum goma abinci kuma ya samu lada kuma yanzu ya huta ranar ce alkiyama ba za a kama shi da wannan rantsuwar ba an fahimci magana wannan shine abin da zai yi eh kowane guda ɗaya a bashi abinci irin abincin garin kai zaka ba bada danye sa'i ka auna sa'i mudin nabi ya bin nan guda sa'i hudu ko biyar bayar kamar dai da malamai suka tattauna ko kuma ka samu mutum goma musu giga. an sa ya ke musu dinki wasu ka ce ko yaji ka ba su yayi yanzu tun da ka samu wata shadda na irin wanda ake sai da ko dubu talatin ne yaɗi goma ko arba'in ne ko hamsin ne a gaje ka ɗan siyo ka neman mutum goma ka bashi kaya goma ma ka ƙara <laughs> don halin ka ne ka kuma duk ya tufa da zai rufa mutum ta fafi jallabiya goma ya yi domin jallabiya ana iya sallah ta haka ko ba ku miji kuma ko ka samu hijabi guda goma zumbulelen hijabi guda goma ka ba mata goma ka fara ta yi aiko za ka samu lada da ta zuwa islamiyya na karanta ƙul'ani gobe masa ƙarar rantsiya ana ganewa wa kai musu tufafi ko ka yi riga da wando da babban rita duk da yadda ka yi gwargwadon ƙarfinka ke na uku shi ne ka ta baiwa wanda ba mu da shi yanzu ko a zahiri ka ta baiwa a kuma mukayyarun fi hada yi salafa an baka zaɓi wa idan guda uku faman nan ya ji a hada hajji wanda bai samu ɗaya uku ba ɗayan ukun can bai samu abinci ba nan da ya kuɗi shi ma bukata yake a bashi bai da sura da mai da kuri dai kuma ya yanta bawa to yanzu ga abin da zai yi siyamu salatu ku ayyam azumi kwana uku wala yazuzu siyam ma al qudrati ala ahadi salata bai halatta ka ya azumi ba idan baka samu ɗayan uku nan ba kana ba. idan baka samu ɗayan uku nan ba ba a yadda ka ya azumi ba ai akwai billah idan kana da iko akwai jawwa in kana da ikon ɗayan ukun nan ba a yi ka yi azumi ba shi azumi ya kama ka ba ka sai ba a dai karin ba azumi ya kama ka a'a ba azumi ka ciyarwa ya kama ka tufatarwa ya kama ka ɗan tabawa ya kama ka jama'a muna ba. in dai kana da ikon ɗayan ukun nan ba a yadda ba sam a yadda ba ka ce za ka yi azumi ba azumi za ka yi ba ka ciyar ka samu abinci ka san ruwa kaji شما دي أصبح هجادة وشاء آية لا يؤخذكم الله باللغو في أمالكم ولكن يؤخذكم ويجوز ويجوز تقديم كفارة اليمين على مشاهد ذاك إيه دي الكفارة كاطنك كالية رسوة عندنا مدانة كذية كفارة كي كفارة تكون أبنك تشيء بذلك إن بسيطة نوك أي كفارة أبنك أنه بك كالية رسوة بسيطة ما لكي كفارة ذاك إيه حكا ويجوز تأخيرها ذاك إيه سيكا كالية رسوة بذلك نوك أي كفارة eh su wannan kenan abubuwan suna da yawa amma yan za zamu dukule mu tsaya nan idan Allah ya mu rana ita za mu shiga hukuncin hukuncin sakin aure in Allah ya kai mu gobe akwai billah eh ai na saba karatu sati sati to Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu karatu akan hukuncin ila'i aure da saki da sauran waɗannan hukunce-hukunce wanda suna da matuƙar muhimmanci ga mu saboda mu ne ma'aurata ko kuma waɗanda ba su auren ba ma su sani zurai ta zurai ala ya kwato ku eh kaji ta zurai shi ko gauro kaga yana cikin wani hali Allah ta'ala ke kebo shi ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah